التقوى وصيته تعالى للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ثم اعلموا عباد الله أن من أعظم مقاصد شريعتنا الغراء حفظها لدين المكلفين ومن المسلم لدى أهل الإيمان أن مصدر تلقي المسلم لدينه عقيدة وشريعة وسلوكا إنما هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما أن لله تعالى وحده الخلق والتدبير وله كذلك وحده الأمر والنهي ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين عباد الله إن الله تعالى قرن القول عليه بلا علم بالشرك والفحشاء فقال عز من قائل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون قال ابن القيم رحمه الله قرنت فرتب فرتب المحرمات أربع مراتب وبدأ بأسهلها وهو الفواحش ثم ثنى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم ثم ثلث بما هو أعظم تحريما وهو الشرك بالله سبحانه ثم ربع بما هو أشد تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم فما أعظم القول على الله تعالى بغير علم فهل يعلم فهل يعلمون عظم ما فعلوا من جرم عباد الله إلا من أكبر الجنايات أن يتصدر, أن يتصدر المرء للخوض في دين الله تحريما وتحليلا من غير علم ولا بصيرة ولا ريب أن ذلك أمارة ضعف الإيمان وقلة الديانة ونقص المروءة والأمانة فإن التحليل والتحريم حق خالص لله تعالى فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه قال عز وجل لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم ننبئهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون عباد الله فقد رسم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه في القضية وقد رسم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الوضاء في هذه القضية الخطيرة فلم يكن يقول شيئا إلا بما أوحاه إليه ربه قال عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ومكث صلى الله عليه وسلم أياما ينتظر الوحي في شأن الإفك وفي قصة أصحاب الكهف ولم يتقدم على ربه بالفتوى قبل أن تنزل عليه الآيات وهكذا كان أصحابه الكرام يجتنبون القول على الله بغير علم يتدافعون الفتيا ويذمون المسارعة في الفتيا قال الصديق رضي الله عنه أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله أدركت عشرين ومائة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كان منهم محدث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث ولا مفتن إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا أخرجه الدارمي وهكذا العلماء عباد الله هكذا العلماء الأجلاء فلم يزل دأبهم ومنهجهم يكلموا يتكلمون فيما علموا ويسكتون عما لا يعلموا ويلتمسون علمه عمن علمه فقد كان الصديق رضي الله عنه لا يعرف نصيب الجنة من ميراث حفيدها فقال ما أجد لك في الكتاب من حق وما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى لك بشيء وسأسأل الناس قال فسأل فشهد المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه السدس قال ومن سمع ذلك معك قال محمد بن مسلمة رضي الله عنه قال محمد بن مسلمة رضي الله عنه قال فأعطاها السدس وحتى ما علموه كانوا يدفعونها إلى غيرهم فما بالك بما لم يعلموا ثم نشأت ناشئة يتكلمون بما لا علم لهم به ويتسارعون إلى الفتوى بغير تثبت ولا نضج في العلم ولا اطلاع على أقوال المتقدمين حتى أصبح الحديث في العلوم الشريعة بضاعة كل متعالم وتكلم بعض الرويبضة واستطالوا على منازل العلماء ومقامات العظماء والفقهاء فأتوا بالطامات وصفقت بسبب فتاويهم الجائرة دماء الأبرياء من النساء والولدان وغيرهم وانفهكت بسببها الأعراض ودمرت الممتلكات وأطلت المساجد والصلوات وقد أكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ظهور أمثال هؤلاء من علامات الساعة وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن بقبض العلم ولكن يفقد العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا فإذا بدأ هؤلاء يفتاتون بالفتوى عن العلماء في حياة العلماء فما بالك عند فقد العلماء عباد الله إن مما إن مما ابتلينا به في هذا الزمان هذه الوسائل هذه وهذه الوسائل وسائل الإعلام ووسائل ووسائل التواصل الاجتماعية التي يستغله الصالح والصالح والعالم والجاهل وكل يبث أفكاره ومن باطل هداية ورشدا ومن باطل سموما وضلالا ويصل إلى العوام هذا وهذا حتى انتشر فيها اختلاف عالم وجاهل في قضية من قضايا الشرع وما أعجب الأمور حكاية من أعجب الأمور حكاية اختلاف عالم وجاهل في قضية علمية إن عباد الله إن لهذه الأمور أسبابا منها قلة العلم وقلة العلماء وكثرة الجهال ومنها تدبير العوام للجهال والمفسدين حتى يسوون بين قول عالم وقول جاهل ثالث ثالثا الغض من شأن العلماء رابعا الغض من أمر الدين وإن كان وأن كل واحد أهل له خامسا عدم السلطة للدين تحميه من المفسدين سابعا عدم تعاون العلماء في البر والتقوى سابعا ظهور طلب الظهور والشهرة وغير ذلك جنبني الله وإياكم الزلل والهوى والضلالة والردى وفقني الله وإياكم السدادة والإصابة والرشاد والهدى بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وبهدي سيد المرسلين أقول ما سمعتم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم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 wannan juma'a mai albarka ta sha ɗaya ga watan sha'aban na shekarar dubu da da arba'in 1447 a hijirar zan Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wata yi gare da talatin ga watan ɗaya na shekarar dubu biyu da da ashirin shida ta miladiya suna magana ne a kan illar da'awar malinta illa ta mutum ya yi da'awar shi malami ne ba da'awa kawai ba ka yi wa mutane fatawa kan abin da baka sani ba ka faɗa wa mutane hukuncin abin da baka sani ba idan aka ce abin da baka sani ba abin da baka san shi ba gaba ɗaya da abin da ba ka da tabbaci a kai abin da baka da tabbaci a kai yana matsayin abin da baka san shi ba domin da abin da baka da tabbaci a kai zo ka faɗe shi kana faɗan shi ne bisa ga hasashe kana faɗan shi ne bisa ga kirdado da yiwu abin nan da ka faɗa daidai da yiwu kuma ya zama ba daidai ba za ka shi yasa da fatawa bisa ga jahilci fatawa cikin abin da baka da tabbas da waɗannan suna daga cikin fatawa cikin abin da baka sani ba abin da yake sananne shine Allah ta'ala ya halitta mu da mu bauta masa sannan Allah ta'ala bai ban mu mu a karan kanmu mu zaɓi hanyar da za mu bauta masa ba a'a shi ya aiko manzanni na musamman dan su mana bayanin yadda muke so a aika a bauta masa domin Allah bai yarda da bauta sai wacce yake so shi yasa ya ko a manzanni lokaci ba lokaci kowace al'umma yace da mu wa min ummatin illa khala fiha nabi har ya suka tafi sa da annabcinsa annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam shugaban manzanni shugabancin annabawa ya aiko shi da shari'a da ta gangame al'ummomi gaba daya ya rarrukan su da launin fatan su da yanayinsu da wurarensu annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya koshi zuwa ga duniya gaba daya kuma Allah ya masa bayanin duk abin da yake so mu yi a matsayin ibada sallan nan da zamu yi Allah ya masa bayani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayani daya bayan daya da ya kasa a gwiwa ba yanda za a fitar da zakka ya mana bayani yanda za a azumi yanda za a yi haji yanda za a yi mu'amala zamantakewa yanda za ka yi zamantakewa da makwabcinka da yanda za ka yi zamantakewa da iyalanka da 'ya'yanka, duka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani ba don komai ba sai don kada mu bauta wa Allah ba da abin da yake so ba da zarar ka bauta ma Allah ba da abin da kake so ba to aikinka ya zama na asara Allah ya kul hal unabbiukum bil aktharina a'mala alladhina dhalla sa'ihum fil hayati ad-dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a Allah ta bazan ba ku labarin waɗanda suka fi kowa asara ayyuka ba su ne waɗanda ayyukansu ana rayuwar duniya sun ɓace mai ma'anar bacewa sun yi su ba bisa ga yadda Allah ke so ba haka ga aiki suna yi ba bisa ga yadda Allah ke so ba gashi suna wahala amma kuma Allah ta'ala ya ce gashi aikin su ba karɓaɓɓe ba ne amma kuma su suna ganin abin da suke mai kyau ne Allah ya ce waɗannan su suka fi kowa asarar ayyuka. Don haka Allah ta'ala aiko mana manzon kuma na sallallahu alaihi wasallam mana bayani. daga cikin bayanan da ya mana ya ƙara ƙarfafa mana cewa kada mu kaji wani abu cikin addini mu kaita ga abin da ya zo mana da shi shine addini karɓaɓɓe a gurin Allah amma duk abin da muka kaga to wannan namu ne za a mayar mana da abin mu yace man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd haka nan sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kasaba sai kasa a gwiwa ba sun tashi zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam sun nemi ilimi duk abin da suka sani sun rike abin da ba sani ban fatawa ta zo su je su tambayi wanda suka sani su gaya musu da haka da haka da haka har ilimin nan ya zo zuwa gare mu Ku da haka Allah ta'ala ya tsare mana ilimi ta hanyar tsare mana alqur'ani da tsare mana sunnonin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suke bayani ga waɗannan abubuwa da Allah ya saukar mana haka nan addini ya zo mana dama na daga cikin ababa guda biyar wanda Allah ta'ala ya kafa shugabanci a bayan ƙasa don a tsare su don a tsare rayuka don a tsare dukiyoyi don a tsare hankali hakanan kuma don a tsare mutunci kuma don a tsare addini kuma addini daga cikin abin da Allah ya kafa shugabanci a bayan ƙasa don a tsare wannan addini Allah ta'ala shi ya fara tsare mana shi da hanyar tsare ƙur'ani da tsare sunnoni ya zama da cewa abu ne sananne in za ka faɗi ka faɗi abin da ka sani Allah ya ɗaukar wa ma masana alƙawari mai ƙarfi cewa kada su ɓoye abin da suka sani Allah ya ce wa idza kaza Allahu mithaqal na utul kitaba la tubayyinunahu lin-nasi ta la taktumunahu Allah ya ɗauki alƙawarin waɗanda aka bai ma littafi cewa ku bayyana shi ga mutane kada ku ɓoye kaga duk wani mai ilimi Allah ya masa umarnin da ya bayyana wannan ilimin nasa kar ya goye haka nan su kuma masu tambaya Allah ya ku tambayi masana Allah ya fasalu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun ku tambayi ma abota ambato haka idan za ka yi fatawa za ka yi fatawa ne ga wanda ya san wannan abin da ka tambaye shi kamar da al'amuran duniya ma haka suke gudana idan ka ce ga wannan likita ne masani ne kan harkar likitanci idan ka tashi kana neman eh, bayanin eh, samun magani na wata rashin lafiya kaga gurin za ka ci wala Allah ya yi ba ma musulmi bane. Ko wala Allah ba mutumin kirki bane mashayin giya ne mazinaci ne amma dai gefen abin da ya shafi wannan abin za ka cewa za ka tafi ka nemo wanda yake ba mazinaci ba ka tambaya ba ka hanyar yadda za ka tsare lafiya ka ko za ka tafi ka nemo wanda ba mashayi ba shi zai ba ka hanyar yadda za ka tsare lafiya ka matuƙar wannan ba masani ba ne ga wannan hanyar haka kuma kenan kowane fanni ana neman wanda yake masani a tambaye shi haka nan ma addini Allah ta'ala ya wajabta wa masa mara wanda ba sani ba su tambayi masu wanda suka sani su kuma wanda suka sani Allah ya tilasta musu su isar da abin da suka sani kan su boye wannan shi ne alƙawarin da Allah ya yi wa bayi kuma shi ne umarnin da ya yi wa bayi sallallahu alaihi wasallam na cewa ballighu anni walau aya ku isar daga gare ni ko da aya abin da yake nufi da wannan abin da ka sani idan abin da ka sani iya aya ɗaya ce kaɗai to tafi ka isar da wannan aya kar kuma ka daɗa idan ka daɗa ka faɗi abin da baka sani ba to ka ganin ka jefa kanka cikin matsala saboda Allah bai tallafa maka ka faɗi abin da ka sani ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha duk abin da Allah bai sanar da kai ba to Allah bai tallafa maka sai kawo mutane fatawa a kai ba abin da ka sani ka faɗa abin da baka sani ba ka bari haka ta suke yana bakar sadiq radiyallahu anhu wata mata ta zo ta tambaye shi ta ce da shi jikanta yaro menene gadan ta cikin abin da ta ya bari dan diyarta sai sai na bakar radiyallahu anhu ya ce to shi dai a qur'ani gaba ɗaya bai ga inda Allah ya bayanin cewa ga gadan ka Allah ya bayanin ga gadan uwa da gadan uba da gadan ɗan uwa amma babu inda yake ga gadan kaka yace kuma hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam ni dai ban sani ba kaga tabbatar kansa cewa shi bai san hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallam da yake haka da ya bayani aka haka yace amma zan tambaya miki kaga cikin sahabbai gaba ɗaya babu kamar shi amma yace zai tafi ya tambaya kaga wanda zai tambaya bai kai shi matsayi a gurin manzon Allah ba sallallahu alaihi haka yace zai tambaya cikin sahabbai ko akwai wani wanda ya samu labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba maka ka wani kaso sai in baki haka ko tambayi sahabbai aka samu ɗaya daga cikin samu yana kiran shi da shi uba Ya ce lalle ni na halarci rabon gado da manzo Allah sallallahu alaihi bai wa kaka ɗaya bisa shida ce bayan kai akwai wanda ya halarci haka dan ya zai maka shaida da wani sahabi shi ma sake miƙe mana kiran shi Muhammad bin Maslama ce eh, lalle ya khalifatu rasulillah ni ma na halarci wannan shi kenan sai da Abubakar radiyallahu anhu ya hukunci da wannan ya gaba an taba tambayar shi wata kalma a alqur'ani yace ayyu sama'in tudhilluni wa ayyu ardin tuqilluni idza qultu fi kitabillahi ma la a'lam yace ku gaya mun wata sama ce za ta rufe ni wata ƙasa ce za ta ɗauke ni idan na faɗi ga littafin Allah abin da ban sani ba idan na faɗa abin da ban sani ba ga littafin Allah wata ƙasa ce za ta rufe haka nan magabata suke taka tsantsan sun kasance duk lokacin da aka yi tambaya tambaya fa fatawa za a zo a jefa cikin malamai a tambayi wani malami sai ce a'a wannan ya faɗa shi ma wannan ya faɗa shi ma wannan ya ce wannan da haka da haka sai ta ta kewayawa kafin daga bisani a samu sun gudaya duk ba ka so saboda guje mata suke kowanne wanne zai ba da fatawa sai ya so a ce da ɗan uwan ne ya ba da wannan fatawar domin ya ɗauke masa wani ya taso ta kanas daga garin su mai nisa ya zo garin madina dan yau imam malik tambayoyi gaba da wasu matsaloli da na addini da ya rubuto ya zo ya tafi shi imam malik lokacin babu malami da ya shahara kamar shi babu malami da ake tasowa daga nesa a zo sa don daukan ilimi kamar imam malik ya taso tarkanin ya zo gurin imam malik ya ya jefa masu tambayoyi imam malik na cewa ba sani ba ya tambayi wannan ba sani ha wai ba kai mana imam malik bin anas ita shine malik bin anas ya ce ai tun daga garinmu na to fadan maka wannan tambaya kuma saboda matsayin ka yanzu kuma ka ce mu ka sani ba to me zan je ce mutane na yace abin mai sauki ta fuka ce masa ka tambayi malik ya ce bai sani ba to da ka faɗin ban sani ba game da fatawa wannan shine abin da yake wajibi akan duk abin da mutum bai sani ba Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana daga cikin alamar tashin alkiyama shine Allah ta'ala zai ɗauke ilimi yace kuma daukewar da Allah zai wa ilimi ba wai haka kawai ana zaune lafiya sai a wayi gari wani na il da ilimi sai a laluba a gaba da ilimin ba kamar da ake wayan gari a ce wani da ya kasance a tajiri mai kuɗi amma yanzu an wayi gari mai da kuɗi annabi ce to ba haka Allah ke dauke ilimi ba ta yadda za a wayi gari a je gurin wani ina ilimin a laluba a je ilimin ya tafi yace ba haka Allah ke ba yace Allah zai karbe ilimi ne da karbar malamai Allah ya shi rayuwar wannan malami ya shi rayuwar wannan malami ya shi rayuwar wannan malami har a wayi gari gaba ɗaya Allah bai bar malami guda ba a bayan ƙasa duk Allah ya karɓe abin za ka da matsala ta taso mutane sai su dinga dubawa waye mai dama dama sai a duba ga waye ustazu ustazu waye mai ibada waye mai yawan zuwa masallaci waye mai rike tarbi to wannan na Allah ne alhalin zamantowa na Allah daban tuwa malami daban kana ya zama cewa malami amma ba ka da yawan ibada amma abin da ake nema fata wannan da ake nema gurin ka kasanta ka baya kana iya zaman cewa mai yawan ibada ga ka a masallaci ga karatun alkur'ani ga azumi ga salloli ga tasbihi ga zikiri amma kuma ba ka da ilimin addini daga irin wannan tume su abin da zai faɗa iya ka ce maka kai zikiri ga ladansa amma hukunci kaza matsala ta faru mutum yayi kaza mai zai addini bai sani ba bai da hurumin ya wannan amma idan mutane suka waye gari babu malaman sai a dinga duba su waye ke da masallaci waye ke rike tarbi waye ke yawan ambatan Allah waye ke da sima da alama irin ta malamai gashi da rawani gashi da jemu gashi da kaza shi kenan sai a dinga masa bata su kuma idan musu bata tunda ba sani ba sai su kaga da kansu sai su bada fatawa bisa jahilci annabi yace fa su'ilu fa aftau bi ghairi ilmin sai su fatawa ba tare da ilimi ba ballu wa azallu sai su bace kuma su akata wannan sallasan ya gama nuna abu zai Ya sai ga shi tun ba a kai ga lokacin ba inda malaman suna nan amma kuma wasu masu fatawa jahilai sun kafa kansa a matsayin masu fatawa kuma su ne wa mutane fatawa sannan kuma sai Allah ya mana jarabawa da irin mu da wannan zamani da suke zamani na media mutum zai tafi ka to barasa a can nisan duniya kana zaune a ka. sai abin ya zo maka cikin waya kaga an baka san abin da ya ba ruwan ka riga ka kubuta daga wannan ka tsara ta to amma cikin waya kana zaune a daki garin abin da kake nema daban sai wannan matsala ta faɗo maka sai ka ji abin da wani yake game da fatawa ai ka za ba haka bane ko ka kaza ga hukuncinsa alhalin bai sani ba ya gina akan rashin sani akan rashin tabbas kuma kai ka gani daga nan Allah kaɗai ya san iya waɗanda za su ɓace ta. Ku za ka wannan zamani da muke ciki dole sai mun yi takasansa. sai mun san waye malami da za mu tambaya zala sallallahu alaihi wasallam labarin wani mutum cikin waɗanda suka gabace mu ya kashe mutum tara. sai ce da Allah yana so ya tuba a nuna masa malami wanda ya fi kowa ilimi ya kai rashin sa'a aka nuna masa wanda ya fi malami mai ibada amma ba ilimi ya fi ibada da sallah da zaman masallaci da zamtan masallaci amma ba mai ya san hukunci ba sai ce da shi na yi taɓar gaza na kashe mutum 99 shin ina da damar Allah ya fi min koko ban da dama ko shi na yace ina mutum tara, ko mutum da ya kaga shi aka kare wala tana mutum tara. ai sai ka jira mutuwa ka kawo ka tafi wata jahannama marabanka da wata shi shine rashin mutuwa da ka mutu sai wata jahannama shi kenan ba Allah nan ya daga takwabi ya tare shi shi ma ya cika ne yace to wanda kuka ce min ya fi kowa ilimi shi ma na gaba da shi yanzu saurawa zaka ce to banda wani kan muna ganin a ilimi sai wani ba karo na biyu ne ba aka da shi da malami malami ya ce da shi ai ba wanda ya isa ya shiga tsakaninka da ubangijinka iyaka ka tafi ka tuba wannan tsakaninka ne da ubangijinka ka tuba Allah yana iya yafe maka domin shi mai yafiya ne mahallin shahid kaga mamancin malami da wanda ba malami ba haka wannan zamani abubuwa ya yawaita dole sai mun wa mu kiyamun laifi kowa ya kafa kansa a matsayin shi mai wa'azi wani bawan Allah ya kafa kansa mai wa'azi yana da ɗalibai suna sauraron sa amma hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam hadisin bai karanta shi da kyau ba bai iya karanta hadisin da kyau ba iyaka kawai ya ɗauka yadda yake jiyo hadisin saboda akwai bambanci da yadda kake jiyo abu da kuma tantancewa cewa daga cikin mutane sun tashi lokacin da ake zuwa makarantu ka je makaranta kana jin karatu yanda karatun da ya zauna a kwakwalwarka sai daga baya in kai mai kokari ne sai kai kokarin gyarawa wani lokacin ko sai kana karatu a ce malam gurin da fada kake karatawa kana kuskure ka ji yanda yake to da yawa ana samun wannan saboda ka riga ka rike shi a haka ka ɗauka hakan shine daidai amma haka duk lokacin da ka rike karatu irin haka sai ka bincika ka tabbata. ya wani hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa la'anallahu alwasilata wal ya ce ai ba abinda ake nufi da hadisin abinda malamai suka faɗa tun da can abinda malamai suka faɗa aka ta faɗa babu wani malami guda da ya ce ba haka ake nufi ba sai ga shi yanzu ya zo ya ce ba haka ake nufi kuma da ya tashi kawo hadisin sai ya kawo shirme wanda ba hadisi ba kuma maganar ko a larabci ma shirme ce wanda ko hadisi ne bai yiwuwa wanda yake ya dan san larabci ko mun kankanta shi irin wannan shirman gurin bakan Allah yace haka hadisi yake kuma hadisin abin da yake nufi daban abin da ya kawo daban abin da ya fassara daban abin da hadisi yake nufi daban abin da kuma lafazin hadisin ma ba daidai yake da abin da ya faɗa ba amma haka wanda bai sani ba sai ya ɗauka haka ne kuma sai gina akan haka cewa abin nan da malamai suka hana saboda wannan hadisi yace ba haka ne mutane su tafi hadisin ya hana mace ta yi a attachment ya Allah ya ce Allah ya tsine wa matar da take attachment da wata take zuwa yi mata attachment sai ce a ah, hadisin ba haka yake magana ba yana magana ne akan kawali wanda yake haɗa mace da namiji lalan zina shine ake nufi da ni to kun ga ire-iren waɗannan malamai wanda ba malami ba ba masaniya bace da shi ba ilimi bane da shi iyaka dai kawai yana da wani abu a zuciyarsa ya kafa kujera a matsayin malami kuma yana tabbatar da mutane da Allah kaɗai san iya waɗanda za su ɓace da irin wannan fatawa to da ka dole mutane sai mun yi hatara ire-iren su na da yawa ire-iren su na da yawa suna nan kowa ya faɗa abin da ya ga dama to amma kai ka san inda za ka ɗauki fatawa ka san wa zai maka fatawa ba wai duk mutumin da kake ganin da kima irin ta malamai bane zai ma fatawa sai wanda ka tabbatar da ilimin sa da amana sannan kuma wanda zai maka fatawa ya maka fatawa ingantacciya ya maka fatawa wata ke ba ta da inganci ko magana ta ɗauka a sama kawai a ɗau magana a sama shi ne ya kawo maka fatawa to da haka muna cikin wannan zamani na media kar mu dinga ɗaukar magana a media muna gina fatawa a kai haka nan kar mu dinga ganin magana da mun ganta a media mu yara. ya zai wannan fatawa gurguwar fatawa idan ka ganta a media ta burge ka saboda jahilci ka dauka da gaske ne ka dauka ka yada ta duk wanda ya samu matsala sanadiyar wannan fatawar kai ma kana da taka kamisho domin yaɗa wanda kai ta sa haka kai gare shi ko da mutum guda ka tura ku tana yana kai mutum guda ka tura amma mutumin nan ya tura mutane goma kaga mutane goma nan duka in shi wannan ya dauki nasa kamisho ya tura mutane goma kai ma kana da naka kamisho da mutane goma nan ba su kai ga samun ta ba sai ta hanyar haka na cikin mutane goma da baka san kowa mutum da zai tura ba iya adadin da suka tura abin sai ya sake da yawa ba ta kanka sai yi ta tara wa kanka mishin a sanadiyar tura mutum guda abin da baka da tambaci a kai don haka ne hatara da wannan zamani da muke ciki mai hatara da abin da ya shafi media sai ka kuskura ka tura a wasu abin da kake da tabbaci ɗari bisa ɗari a kai kuma kana da tabbaci abin da maslaha ce abu ko da kana da tabbaci ɗari bisa ɗari idan ka gama maslaha ba ce ba bukatar ka tura shi amma abin da yake akwai maslaha da bukatar tura shi to daga nan sai ka tura shi idan muka haka za mu tsare kanmu daga matsaloli da yawa muna roƙon Allah ta'ala ya raba mu daga talalaɗiya muna roƙon Allah ya tsare mana addinin mu da mutuncin mu muna roƙon Allah ta'ala ya raba mu da irin waɗannan malamai waɗanda suke na ƙasa su a matsayin malamai su tabbatar da mutane muna roƙon Allah ya ƙara tsare mana addinin mu muna roƙon Allah ya zaunar da wannan ƙasa ta mu lafiya dukkan kusantuno muna roƙon Allah ya ɗauke ta daga wannan gari namu da sauran garuruwa muna roƙon Allah ta'ala ya san kuɗo mana arziki ya raba mu da talauci muna roƙon Allah ya jikan iyayenmu da kakanninmu da malamanmu muna roƙon Allah ta'ala duk waɗanda suka riga mu zuwa gidan gaskiya cikin al'ummar Allah sallallahu alaihi wasallam da rahama muna roƙon Allah ta'ala ya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 وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين في كل مكان عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الرحمن